Lamarin ya soma ne sa'ad da Majalisar Dokokin Jihar ta Zamfara ta yi da'awar gudanar da wani zama na musamman domin tattaunawa da gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar dangane da lamarin da ta kira halin yasun da jihar take ciki musamman dangane da sha'anin tafiyar da mulki da kuma aikin gwamnati tare da manufar samo hanyoyin warware bakin zaren. to sai dai 'yan majalisar na zargin cewa gwamnan ya jahilci manufar tasu da cewa suna yunkurin tsige shi ne dalilin da ya yasa kenan ya ɗauki matakin sawa a tsare shugabanni da ma 'yan majalisar Dan majalisar Umaru Mu'azu Faru memba ne a kwamitin watsa labarai na majalisar dokokin. tafiyar gwamnati a wannan jiha tamu tsakani da Allah ko shi wani ne ya san irin sarkakkiya da gurgancin da a gare ta. Mutane suna zargin bawan Allah nan dai baya zaunawa cikin jihar ga domin a gabatar ma da al'umma da ayyukan da aka turo shi ma'aikatan ne babu abi. Na biyu mutane na korafi akan kuɗaɗe waɗanda suke shigowa da manufar cewa a kyautata albashin ma'aikata abubuwan ga sun zo sun wuce ba a san inda sun karkata ba wannan kuɗi ya shigo cikin asusun gwamnati ma'aikatan gwamnati yanzu haka da magana da nake ma ƙananan hukumomi ba samu albashin su wani wani wata yanzu haka magana gada muke ma muna da dimbin yan fensho waɗanda sun yi shekaru da sake aiki amma ba a biya su gratuitous ba maganar da muke ma yanzu haka iyayenmu sarakuna sun yi watanni da dama ba a basu su sattan fasantis inda dokar kasa ta tanadar musu ba kashi biyar da ɗari na asusun ƙananan hukumomi. Akwai ma'aikata waɗanda an yanke musu albashi an kore su kuma an kasa mai da su an ce saboda rashin kuɗi ga kuɗin ga sun shigo ba a maishe su ba. So muke shi ne muke son mu gan mu zanna da shi mu aza shi in da tsakanin mu da Allah ba da manufacin shi ba. Amma daga baya aka ce muna canza mun shawara mu tsige shi wanda yake mu billahi abun gaba kwarmu mu ba yake ba. To amma kuma na tuntubi kwamishinan watsa labaran jihar Umaru Jibo Bokoyom domin jin martanin bangaren zartaswa dangane da zarge-zargen 'yan majalisar inda ya ce. A'a to yanzu kan gaskiya Murtala bai iya ce ma komi tun da ni da su zartu amma shi ne an riga an an daidaita. To amma kuma 'yan majalisar suna zargin cewa an kama shugabannin majalisar yanzu haka kuma suna can a tsare. ya a ba da suke wannan dai an kira su ne wajen da wantawa kuma ko suna abuja to da abuja aka kai su abuja a tsare su to sai dai dan majalisar dokoki umaru mu'azu ya tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da shugabannin su shugabannin mu na gidan nan dukkan su gaba ɗaya suna can tsare mutum ɗaya ne kawai don haka mu kiran da zamu yi mai daraja gwamnati in har yana da hannu da kama waɗannan bayan Allah to ya sako mana su mu ci gaba da activities idan kun bisa a sako su ba muna kira ga majalisun ƙasa guda biyu da shugaban ƙasa da a waɗannan mutane adalci da a sako mana waɗannan mutane. Yanzu haka dai wasu rahotanni na cewa 'yan majalisar da dama sun yi gudun hijira domin gudun kada a kama su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.